أو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ووجدنا مفسرا ومثل به المشركون فما عرفه اهل الا مفسدون بضلالهم قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي الباقين من المسلمين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم الاحزاب الى ان لا manzon Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah sai ce to ku biyo ni ni manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to in kuka bi ni wannan sai Allah yake eh, menene yuhibbukum Allah Allah zai so wa kun lakum dhunubakum kuma sai gafarta muku dhunubanku duk sanda aka ce kai Allah na son ka ai shikenan komai ya kare ka san ba ka cuta ba ke to ka'ida kwaya ɗaya ce kawai ibnu kabir a cikin ya ce duk wanda ya ce mana yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ga yana bin sunnar manzon Allah shikenan amma kana yi wa manzon Allah raddi kane wa sunnan shi karan tsaye ana faɗa da kai saboda sunnan manzon Allah kana kaurace wa sunnan manzon Allah kana gaba da wasu kana kin bin sallah saboda ana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a goshinka ka je dan wanzan ya tsaga ka ahlus sunna Allah ba zai karbi wannan sunan naka ba ina fata an gane to mun ga saboda tsananin kaunar manzon Allah manzon Allah yace aya ta sauka ayi sadaka ayi sadaka yace sai mu tafi kasuwa kunna nuhamilu ala zuhurina sai mu je mu rinka dako a bayan mu فجاء رجل shai shay'in كثير sai wani mutum ya zo da dukiya mai yawa sai ya bayar da sadaka faqalu sai munafikai suka ce mura'in ai wannan riya ne kawai wani abu ne ai ba dan riya ne kawai ba dan Allah ya ba wa jaa rajulun akharu sai wani mutumin kuma yazo fata saddaqa bi sa'in sai ya sadaka da sa'i guda mudunnadi hudu kenan ko irin wanda ake ba wa zakafin da kai sai kawo faqalu sai munafikai suka ce inna Allah la ghaniyun an sa'i haba haba Allah ya fi karfin sa'in wannan me ba da wannan kuma <laughs> kai munafikai ba yadda ba da za ka ka da musu rai wannan ya kawo da yawa kun ce ba dan Allah ba to da wannan ya kawo sai ku ce a ah, wannan excellent wannan dan Allah ya yi sai kuma suka ce ba mai Allah ne da wannan sa'i guda rasa abin da za ka bayar sai fi hudu fa nazalat sai aya ta sauka alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina waɗanda suke zinte suke gulma suke nuna waɗanda suke yin tatawu'i na sadaka tsakaninsu da Allah daga cikin muminai waɗannan mutane Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhudahum kuma su waɗanda suka bayar da sadakar nan tun ba abin da suke iya bayarwa su samu sai abin da iyakar kokarin su kawai shine suka kawo amma kuma an rena musu na farko allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat munafikai da suke zindan mu'mine masu bayar da sadaka azaba ta tabbata gare su wallazina la yajiduna illa juhudahum su waɗannan da ake zinde din nan su ne waɗanda ba abin da suka iya suka samu sai kokarin su kenan kuma an rena musu to mahallin shahid anan shine mujahada sun yi iya kokarin su sun kawo amma an rena shi yasa aka ce duniya da wuyar zama in kai kirkin baka tsira ban kai rashin kirki baka tsira duk yadda kai ba yadda za kai sai an yi surutu a kanka shi yasa duk sanda ka fahimci haka ko to ka ɗauki ka'ida qur'aniya kwaya ɗaya da Allah yake cewa fasda bima umar, wa a'rid anil anil mushrikina ko jahilina ko anil jahilina ka sa gaba ka tafi ka bi inda aka umarce ka ka kauda kai game da abin da jahilai wawaye suke yi Allah yake inna ka faina kal mustahzi'in mun isa mu dafe maka masu izgilanci ka ci gaba da harkokin ka kawai ina fata an gane Allah ya shirye da mu suratul tauba aya ta 79 muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan yace hadha lafzul wannan lafazi na bukhari ne Wani nuhamidu zai bayyana yadda wasalin kun san asalin abin da ya faru asalin waɗannan littattafai asali bukhari da muslim da abu dauda da su tirmidhi da nasa'i da masani da duk mu faɗinnan in zan zamanin da ba a wasali saboda malaman ko da ba laraba ba ne sun kware da arabiya kafin su bata ma'anar za ta wahala to daga baya aka dawo aka wasalce to da aka zo wasalin nan wannan malami sai ya ce ni da malami na ya tashi karantar da ni kalma kaza kaza ya ce wannan kuma yace ni kuma kaza malami na yace to shine yake da an ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ko mun fahimta to shine yake cewa yadda wasalin wannan zai zama shine nuhamilu bi dammin nuni ayi wa nun guda bamma a ce nuhamilu ai yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujra wato ɗaya daga cikin mu zai je yayi dako da bayan shi bil ujra da lada wa ya tasaddaqu biha yazo ya kawo sadaka can mun ga tare da yace bi dammin nuni wa bil ha'il muhmala ko ai wa nunin damma sannan ga ha al muhmala mara duko haka dai kenan ko ko ha karami as-sabi'u ashara hadisi na goma sha bakwai a wannan babi an sa'id ibn abdul aziz daga sa'id dan abdul aziz an rabi'ata ibn yazid daga rabi'ata dan yazid an abi idris al-khawlani ya karbo daga abi idris al-khawlani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne na ahlus sunna ga tsoron Allah ga taqawa ga bin sunna ga ladabi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji saboda girmama hadisin manzon Allah in ya zo ya gama karatun wannan hadisi ko yana zaune akan kujera sai ya sako sai ya tsuguna saboda girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama duk yan tabakan su Imam Malik ne yan tabakan su Imam Malik ba a taba samun mutane masu girmama hadisin manzon Allah irin su ba an gane ko in aka ce wannan hadisi ne to ai shi kenan kawai ba wasa ne don haka dukkan littattafai da aka rubuta wajen na dubba na malaman hadisi sai kaga irin su imamu malik irin su waɗannan abu idris al-khawlani sai kaga ana yawan kawo maganganun su in ka ɗauki jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri al-andalusi za ka ga cikakken bayani dangane da za ka ga irin yadda imam malik ke girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka dauki aljami na al-imam al-khatib li adabi shaykh wa akhlaqi rawi da makamantansu in ka dauka za ka ga irin yadda imam malik yake ba da fatawa yaya za a yi zaman karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka ɗauki littafin ashifa duk za ka ga yadda ake ladabi to irin waɗannan su Abu Idris al-Khawlani suna daga cikin manya-manyan malamai na sunna masu girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya karɓo wannan hadisi an Abi Zarri daga Abi Zarri Abu Zarri aka ce abin da yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai su zuwa sa mishi Abu Zarri Zarri tururuwa azzarru tururuwa yana da matukar tsayawa nazari akan abubuwa sai ya ɗauko waina sai ya ɗauke ta sai ya saka ta a sikeli da ya saka ta a sikeli ta bashi misalin gram kaza nauyi kaza sai ya sauke wainan nan sai ya aje ta sai ya kawo kwari haka turuwa sai ya ɗora ta kan wainan suka ci wainan suka ci suka ci suka ci an gane ko da suka ci suna cikin ci sai ya ɗauke wainar suna kai sai ya aza a kan skelin sai ga skelin bai canza ba daga gram ɗin da ya bayar a farko sai ce ka ga bambancin skelin lahira da na duniya in na lahira ne sai an samu bambanci tun da yanzu da an ɗora ya bada gram biyu misali yanzu to ai da kwari a kai ya kamata ya bada gram biyu ko da rabi ko da wani abu amma eh, skelin duniya bai bambanta ba amma ya ce na lahira sai ya bambanta shine wa in kana miskala zarratin ko min habbatin min habbatin ne ko a kaina bi daidai da kwaya zarra Allah ba zai zalunci mutane ba sai an auna maka shi kelin lahira kenan baya ragewa ko misala zarratin sa'an nan kuma in wanda ka gani ranar alkiyama an aje sikeli za a yi mishi awo wannan mutum ya shiga uku shi sa Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wannan mu'minai ke na rana alkiyama aljanna ita ce masaukin su kai tsaye amma su kafirai da sauran fasikai sai Allah yake wa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko ke ma ba za a aje wa kafiri ba dama yana zuwa ina zai tafi ta zai wuce to duk wanda kaga ane mishi hisabi daya ba ko a nan duniya ka aje mutum kace sai ka sai ka bincika ayyukan da yake baki ɗaya da wuya ya haifa sai dai a ɗan da kai to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum ya gama tahiya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya roki Allah waɗannan addu'o'i guda hudu Allah ya tsare shi daga azabar jahannama da azabar kabari da fitinar dajjal da fitinar sauransu na jahannama sai kuma ya rinka Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki Allah kai min rangwame wajen hisabi ma'ana duk wanda aka yi mishi rangwame shi kenan aka ce rangwame din nan ne sai Allah ya kira ka sai ya ce kai kaza kai kaza amma je ka anya sai maka to haka ce za a bi ka diddiki sai ka kade Allah ya kiyaye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana roƙon Allah ko ya mishi hisabi mai sauki to yaya kuma mu wana nahnu min babi aula to abi abu zarrin sunan shi jundubi bin junadata jundubi dan junadata radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda ya karbo wannan hadisi anil nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ruwaito wannan hadisi daga cikin abubuwan da yake ruwaitowa daga Allah mai albarka da ɗaukaka ma'ana hadisin kudisi kenan mun sha yin bayani game da hadisul qudusi ko manzo Allah ya mafarki ko kuma ainihin Allah ya rinka magana da shi ta tunanin shi ko kuma makamantan haka ne to shine hadisul qudusi yake faruwa amma shi ba wahayi bane yake zuwa ta hanyar malaika jibril kuma bambancin su da qur'ani shi ba a cewa za a tashi sallah a karanta shi amma qur'ani in ka tashi sallah sai ka karanta shi an gane ko mun sha bayani dangane da bambance bambancen annahu qala annabi yace lallai Allah ne albarka da ɗaukaka ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina lallai ni Allah Ubangiji mai albarka da ɗaukaka ni kaina na haramta wa kaina zalunci ma'ana shi kanshi Allah da yake da ikon yayi duk abin da yake so wala ya kafa uku baha shi kanshi zalunci gare shi haramun ne don haka da an busa kaho ranar alkiyama an tafi ce la zulmal yau yau ba zalunci kowa ya kwantar da hankalin shi inna allaha sari'ul hisab dama nan duniya an cuce zaka ce Allah ya isa to ranar alkiyama kuma Allah ya ce yau ba zalunci sa'an nan kuma za a yi gaggawa a yi maka hisabi in zalunci aka aka yi an ce ba zalunci hankalin ka ya kwanta ta iya ka ce to ai kuma za a daɗe kafin haƙƙi na sai Allah ya ce inna allaha sari'ul hisab akwai gaggawar hisabi wurin Allah in za a yi a ba kowa hakkin shi sariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu aljanna wasu kuma wuta Allah ya tsare mu to shine Allah yake cewa waja'altuhu bainakum muharraman kuma na saka zalunci ya zama haramun a tsakaninku fala tazalamu ko fala tazalamu kar ku zalunci ni haram ne gare ni in yi zalunci kuma haram ne gare ku ku yi zalunci don haka kar ku yi zalunci dan duk sanda zalunci ya shigo rayuwa jama'a wallahi tallahi sai an sha wahala har jahili sai ya sha wahala a rayuwar shi mu dubi da yanzu yadda yake rayuwar ta zama akwai wadata akwai arziki Allah ba zai halicci mutum dubu ya bayar da arzikin mutum biyar ba fa arzikin mutum dubu din nan zai bayar ko fiye da haka fa amma ya aka wasu ke kwana a titi ya ake yi wasu suke kwana da yunwa ya ya ake kaza ya ake kaza to mutum ɗaya ya haye haƙƙin mutum talatin mutum ɗaya ya hau haƙƙin mutum talatin don Allah yaya za a yi waɗannan sauran mutum talatin ba za su wahala ba duk sanda mai gida ya ce fa ne ya kawo duk abin da ake bukata ya kawo sai uwar gida sai ta ainihin yin wannan girki dan Allah waye mugunta mai gida bai yi zalunci ba waye mugunta uwar gida da take dafa an haka kwana da yunwa za a je a kai karan mai gida to idan uwar gida dan ta ce ba za a kai karanta ba ko to haka kowa Allah ya halicce shi kuma ya kaddara mishi arzikin da zai rayu baki daya tun kana cikin mahaifiyarka amma an aka saka zalunci a rayuwa shi kenan sa'an da tsanani yawa sahabbai yawa a makka da annabi ya tashi sai ya ce ku yi hijira zuwa ƙasar habasha fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahadu akwai sarki a wannan ƙasa ko da ba musulmi bane amma baya yadda a zalunci kowa sai suka tafi can ma'ana najashi tun bai musulunta ba bai yadda a zalunci to balle kuma da ya musulunta to a ce dukkanin shugabanni za su lazimci haka kowane shugaba a gidan shi annabi yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai ce fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi har aka kai kai kanka mai gida uwar gida yaron gida shugaba liman kowa an bashi amana kuma kowa za a tambaye shi a ranar alkiyama idan haka zalunci din nan duk sanda aka saka shi sai kaga kowa yana wahala su azzaliman su wahala su waɗanda ake zalunta su wahala saboda Allah da kanshi ya haramta zalunci kuma yake kada a yi kuma yake ya haramta mana amma ake yi to ya ya kike ganin rayuwa za ta tafi Allah ya kiyaye Allah ya ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun dukkan ku ba akan hanya kuke ba dukkan ku kun bace kowanne batacce ne illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi Allah ka shiryar da mu don kudura da irada fastahduni saboda haka ku nemi shirya ta ahdikum ni kuma zan shiryar da ku Allah ka shiryar da mu mun nema ma'ana ka rinka tawali'u ga Allah duk yadda kaga kana ganin akan daidai kake kar wala ya amanu makar Allah illa alqawmul ka rinka roƙon Allah Allah ya sa Allah ya sa mu mutu akan siratal mustaqim dan ba haka ba karshen ta sai ka kusa mutuwa wuf shikenan sai ga ka koma wata irin hanya sai yaya aka kuma ayi ayi ayi dawo da sai ka ki ba yadda za ka kinta haka Allah ya so to shine Allah yake ku nemi shiriya ta ni ko zan shiryar da ku to Allah ka shiryar da mu ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un baki ɗayan ku gaba ɗaya cikin yunwa kuke kuna jin yunwa illa man afa'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastad'imuni ku nemi in ciyar da ku ku ni ku zan ciyar da ku din ma'ana duk abincin da kacin Allah bai saka albarka ba za ka koshi ba duk noman da kayan Allah bai saka albarka ba sai a zo kafin wani lokaci sai a nema sai a rasa ba albarka gaba daya ina fata an gane saboda haka mu rinka roƙon Allah Allahumma kshif annal juhda wal ju'a Allah ka ɗauke mana wahala da kuma yunwa don abubuwa biyu a rayuwa su ne ginshiƙin rayuwa fa duk sanda aka janye ɗaya daga cikinsu sai an wahala balle biyu su zama babu su gaba ɗaya Allah ya ce li'ilafi quraishin ilafihim rihlat ash-shida'i was-sayf sai ce falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin abubuwa biyu abinci da zaman lafiya duk sanda babu abinci duk irin zaman lafiyan da ake sai kaga kuma ana wahala duk irin wadata abinci kuma aka ce ana cikin fitina ana cikin yaƙi ana cikin tashin hankali ba kwanciyar hankali sai kaga cewa rayuwa ba ta daɗi da shi yasa Allah yake ainihin yi wa larabawa alfahari da waɗannan abubuwa da ya musu cewa tun da ya musu waɗannan abubuwa ga kwanciya hankali ga abinci to don haka su zo su bauta wa Allah wanda yake ne ubangijin ɗakin Ka'aba to ko matarka ta kai ka ƙara tana son a ci zarafinka kalmar farko ta faɗa sai ga ana ta nemo ɗan hayan gida in ta ce ba abinci yaya ko an ganta bulbul sai a ba ce eh to ba alƙalin ya tsaya nazari ba sai sai ba abinci ya ake jigaki haka jikin ki lafiya film ka ma'ana yunwa din nan kaga ashe tana ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya kafa hujja da ita ina fata an gane to mu lura anan da kyau Allah yake dukkan kuma wata ne sai wanda na ciyar da shi don haka ku nemi in ciyar da ku to Allah ka ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkanin ku tsirara kuke illa man kasautuhu sai wanda na saka mushi tufafi na fitirce shi fastaksuni aksukum ku nemi in sanya muku tufafi ni kuma zan sanya muku tufafi wasu malamai suka ce wannan ma'anar shi zahiri ne tufafi din nan da kasa in Allah bai nufi za su suturta al'aurar ka ba kenan sai ka sa su gasu su iri-iri da duhu amma sai Allah ya bayyana al'aurar ka da su wasu kuma suka ce a'a wannan hadisi ba wai za a ɗauke shi ainihin wato a zahirin shi bane mahiri ko kuma Allah ya rufa muku asiri sutura ta batini kenan sai Allah ya rufa muku to ala ayi halin ko suturar sarari ko taɓo ya koma wace iri suna roƙon Allah ya suturta mu duniya da lahira ya ibadi ya ku bayina innakum tuqti'una bil-laili wan-nahari dare da rana kuna cikin kuskure ko yaushe laifi kuke yi ko yaushe kuskure kuke yi wa ana aghfiru dhunuba jami'an kuma ni ina gafara zunubai baki daya fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku in ba Allah ba babu mai wadatar da yake irin wannan fa kana da abu kaje ka ce a zo a nema waye zai iya haka da wahala ya ibadi ya ku bayina kuma a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce baki ɗaya mu za mu zama bayan Allah ba mu yin zunubi gaba ɗaya sai Allah ya shafe mu sai ya kawo wasu waɗanda ɗin sun ainihin zunubi za su tuba ba wai zunubin ake nufi kai ba a'a ana son a nuna maka rahama Allah shi Allah yana son a dawo a tuba a ce sai shi din amma kuskure ne irin yadda wasu ke ɗauka cewa to yanzu tunda muna istighfari to istighfarin mu me zai ci wai dole sai su je su safa wa Allah saboda istighfarin su ya cinye wancan saban Allah wannan kuma su ulfahami kenan suguwar fahimta Allah ya kiyaye ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu lan tablughu barri ku innan ba za ku isa ku cutar da ni ba fatadurruni balle ku cutar da ni walan tablughu nafsi kuma ba za ku iya amfanar da ni ba fatanfa'uni fatanfa'uni balle har ku amfana ta ba ku iya cutar da ni ba ku iya amfanar da ni ya ku bayi ko don haka ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce halittar ku na farko tun daga kan adamu kenan ko har zuwa na ƙarshe ko kuma ibadu bayan Allah baki ɗaya da mutane da aljanu da mala'iku baki ɗaya da na farko da na ƙarshe wa insakum wa jinnakum da mutane da aljanunku kanu ala atika kalbi rajulin wahidin da za a ce zuciyarsu baki ɗaya za ta zama irin zuciyar mutum ɗaya mafi tsoron Allah a cikinsu ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara mulki na komai ba da a ce misali baki ɗayan mu za mu dubi duk cikin mu ya fi kowa tsoron Allah to a ce dukkan mu zuciyar mu sai ta zama irin wannan ta mai tsoron Allah baki ɗaya to wannan ba zai karu komai a mulkin Allah ba ma'ana ba abin da muke da shi wanda za mu kara Allah wani abu mun fahimci wannan ko ya ibadi ya ku bayina Mm. ni koma baya ko mm. a haka ne law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da ku da mutanen cikin ku da aljanu daga cikin ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za ku taru baki ɗaya zuciyar ku ta zama irin zuciyar mutumin da ya fi kowa fajirki da kangaranci da kama karya ma na ƙasa zalika min mulki shi a wannan ba zai rage komai cikin mulki na ba an gane ko idan da za mu dubi duk cikin halitta Allah waye ya fita waye duk sai zuciyar mu Allah ya kiyaye ta zama irin wannan wannan ba za mu rage Allah da komai ba amma kowane shugaba da za a yi mishi haka sai kun ga mulkin shi ya gushe a ce baki ɗaya al'umma ƙasa guda ɗaya su haɗu su dubi wane ne fatirin cikin su duk su ta zama irin shi sai su tumbuke shugaban kasan nan da ko ba tumbuke ba shi ma sai ya gudun hijira ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen cikin ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahidin da za su tsaya a fili guda a lokaci guda baki ɗaya da mutane da aljanu na farko da na ƙarshe fa sa'aluni su roƙe ni kowa ya faɗi abin da yake so fa ataitu kulla insanin mas'alatahu kowane mutum da aljan a bashi duk abin da ya roƙa ma na kafa zalika min min ma indi ba abin da zai rage abin da na mallaka wanda ke wuri na illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr idza udkhila al-bahra sai dai kamar yadda yake allura za ta ragi teku idan aka shigar da ita cikin teku in aka saka allura a teku aka zaro ta me ta rage komai wannan kaiwa matuƙa ne wajen buga misali na rabbul na? an fahimta ko to haka duk da za mu taru mu roƙi Allah baki amma a ce yanzu duk al'ummar Najeriya kowa ya taru a kofar gidan shugaban kasa kowa ya faɗi bukatar shi ai sai shugaban kasa ya ciyo bashi a ƙasar waje ko ba haka bane sai ya ciyo bashi amma rabbul alamin ba abin da za a rage shi akan haka ina fata an gane shine sai yake cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum duk ayyukan nan naku da kuka gani to wasu ayyuka ne waɗanda ina nan ina kididdige su gare ku duk abin da kuka yi ana nan ana rubutawa thumma uwaffikum iyaha sannan a ranar alkiyama zan ainihin yi muku hisabi cikakke akan waɗannan ayyuka faman waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alheri a ranar alkiyama ya gode wa Allah kai ya dagawa ya gode wa Allah wa man waje da gaira zalika wanda ya samu sabanin haka ma'ana wanda duk ya samu sharri fala ya na illa nafsahu kai ya zargi kowa sai ya zargi kanshi domin Allah ba azzalimi bane mun fahimta ko amma Allah yana da falala amma Allah ba azzalimi bane in kaga ka shiga aljanna karka ce a dama ai ai wannan haba amma ba mu shiga ba sai a fitar da kowa ba ai wa Allah wannan an gane ko ka dauka wannan falala Allah ce dan ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in Rahama ta ishi ko ina da ina kuma ta kai ga kowa idan kuwa ka ga kawai gari ka ganka a mummunan hali a ranar alkiyama ka zargi kowa ka zargi kanka don Allah ba azzalimi bane da ka kyautata da Allah ya kyautata maka domin inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kala sa'idu sai shi sa'id wanda ya ruwaito mana wannan hadisi shine sa'id ibn abdul aziz kenan an gane ko sai ce kana abu idris idza haddatha bi hadha al hadith abu a idris al ya kasance ma'ana malamin shi kenan duk sanda ya karantar da wannan hadisi jafa ala rukubatayhi sai ya fadi sai girkusa akan guyawun shi ma'ana kamar kneeling down kenan haka saukar da guyawun shi kasa saboda girmama wannan hadisi ba wai girkusa yake wa hadisin ba fa an gane ko dan sai shubuha ta shigo ke to gashi an durkusa wa hadisi ma don an durkusa wa hadisi misali wannan zai zama hujja ka durkusa wa wani wani ya yi daidai da hadisi ne la rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi ورويناه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إمام أحمد بن حنبل الله تعالى مش يرجع nawawi ce mun ruwaito daga wurin shi shi imamu ahmad yace laysa li ahli shami hadisin ashrafu ashrafa min hadha babu wani hadisi na malaman sham wanda yake ya fi ainihin wannan hadisi daraja da ɗaukaka ma'ana duk hadisin da malaman sham suka ruwaito wannan hadisi shine gaba ina fata an gane sun yace laisali li ahli shami don zamanin sai ce hadisin mutanen madina ma'ana wanda aka ruwaito ta hanyar su hadisin mutanen makka wanda aka rawaito ta hanyar su hadisin mutanen kufa hadisin sham da sauransu sai ce ba su da wani hadisi ainihin wato wanda ya fi ɗaukaka kamar wannan ashrafa ko siga ta mubalaga wasu na ziyawa wasu ko ashrafa ne yawa ashrafa to wannan babu ya ƙare to menene mahallin shahida a cikin wannan dogon hadisi dangane da babin da ke magana akan mujahada da muke karatu Shi ne ma'ana duk abin da zaka yi ka saka kokari a ciki kar zalunci ya shigo yi kokarin da zalunci ya shigo an gane ko sannan kuma ka duk abin da kake Allah yana kidi tsigiya to kai kokari da zama ayyuka na alheri sun fi yawa dangane da zalunci wallahi wasu mazajen suna zaluntar matayensu kwarai da gaske ba ka iya gane wasu mazaje suna zaluntar ainihin matayensu sai in kana karantar da mata wani haka siddan zai ɗauki karan tsana ya ɗora wa matar shi to irin wannan da ya zama ka zauna da baiwar Allah mumina kana cutar da ita kwan maka hutar shi ta shi ya fi sauki ko kuma wani ya haɗa mata guda biyu ɗaya sai bar ta gata nan kalmu allaka kai ka ce wannan ita dai gata nan ya ce a gidan kama ba ta da miji wannan dai yana daga cikin zalunci ko ka zauna da mace ka rinka wulakanta ta duk sa'an da ka wulakanta matar aure abin da ka wulakanta ka sani da cewa ka wulakanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane domin waɗancan da suka fita suna barikanci ba abin da suka fi wannan da ta zauna aka kulle ta daka mata ne ita ma mace ce mai yiwa mata fi su duk abin da ake nema a jikin mace amma sai ta haƙura ba don komai ba don Allah ne yace a zauna ɗakin miji don Allah an ka zo kana wulakanta ta a zahiri wa kake a zahiri kana wulakanta ta amma a hakika shari'ar da annabi ya zo da ita shine ainihin ita kake wulakantawa shi yasa a cikin hudubawar da annabi ya ta kwana ta hajjatul wada yake cewa ku kula da haƙƙoƙi na mata yace domin kun halartar da farjinsu ne da magana Allah Allah ne ya bada izini ba dan haka ba me zai haɗa ka da wata haka siddan sai a ce wani shine shugabanki kuma ya rinka tuka siyarin ki dole ki yadda don Allah in ba dan ta tankwaru da littafin Allah ba ya za a yi tankwaru watan ta bariki in ka tsira mata ido yin yawa sai ta ce kai hankali da zan kira maka dan sanda fa ba sai ka kauda kai ba ko to amma ga wannan kana juya ta yadda kake so duk ɗabi'u da halaye da waɗancan ke da shi ita ma ba za ta yi ɗauka amma saboda an ce mata Allah ya ce a zauna a ɗakin miji sai ta zauna sai kake wulaƙanta ta Allah za ka gamu da Allah kana zalunci ko ka haɗa mata biyu ko uku ko hudu kana zalunta ɗaya daga cikin su duk Allah zai maka hisabi akan haka ranar alƙiyama. dan zaluncin da kake ji kana jin daɗi wallahi in aka zo baka sakamakon zaluncin da kai a ranar alkiyama duk daɗin da ka ji sai ka manta da wannan daɗin ko kuma mutum yana da 'ya'ya guda biyu ko fiye da haka waɗannan yan ɗakin amarya waɗannan yan ɗakin uwar gida sai a fi fifita yan ɗakin amarya ko kuma a fi fifita yan ɗakin uwar gida duk ba irin yadda baya faruwa duk inda kai zalunci sai ainihin jikinka ya gaya maka ko a nan duniya ko a ranar alkiyama Allah ya kiyaye saboda haka wallahi azim mutane su ji tsoron yin zalunci ba abu ne wanda yake akwai alheri a cikin shi ba ina fata an gane Allah ya kiyaye to babin da ke magana akan mujahada ya kare yanzu sai imamun nawawi Allah ya gafarta mishi ya ce babul haqqi alal izdiyadi min alkhairi fi awakhir al-umuri babin da ke magana akan kwadaitarwa dangane da al-izdiyad ai wajen aikata alheri fi awakhir al-umuri a ƙarshen rayuwa ma'ana duk sanda ya zama rayuwarka alheri kake don ƙarshen rayuwar ya zo sai ka ƙara wannan alheri akan alherin da kake sai ka ƙara ka ƙara ƙwazo a kai ina fata an gane saboda ka yi kyakkyawar cikawa قال الله تعالى الله ما دوكaki ya ce dama muka ce alal haƙiƙa abin da ya fi cancanta shine littattafai na wa'azi nan to baki ɗaya za ka samu malamai sun yi rubutu dangane da tarhib wa tarhib da sauransu da littattafai na wa'azozi da makamantansu amma za ka samu daga ciki wannan littafi riyadu salihin yana daga cikin sahihan littafi masu inganci to amma sai aka yi rashin sa'a mu a garuruwan mu ba ainihin wato rungumi irin waɗannan littafai ba sai aka rungumi waɗanda suke cike da tatsuniyoyi da bankaura da hayaniya da mafarkayya da abubuwan da suke ba za su taɓa zama hujja a shari'a ba sai aka yi rashin sa'a su ne aka runguma waɗan a ko hadisi dalla dalla sai ka ji an ce bukhari muslim ko muwafa ko abu dauda ko tirmidhi ko nasa'i sai ka ji zuciyarka ta nan amma a kawo kai kanka an dai kawo maka hadisi ce sa haka aka saba wa mutanen kasar ko ka zo kai magana an kace annabi ya ce ko daga karshe ko baka kawo isnadi ba ko daga daga farko baka kawo isnadi ba da karshe baka faɗi littafin da ya ruwaito ba ba a damuwa wanda ka'ida ce imamu malik ya ce duk sa'an da mutum ya zo ya kawo hadisi mu tambaye shi isnadi ya ce don al isnadu min addini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a duk sanda mutum ya magana muke daga ina asalin magana ka ce don in ba a yin haka duk wanda ya so sai ya zo ya saka lasifika ya faɗa abin da ya so ya tashi a tara mishi nace bane kenan kawai ya tafi ina fata an gane Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir wannan cikin suratu fatir aya ta 37 an gane ko Allah yake cewa awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi shin ba mu rayar da ku ba gwargwadon yadda yake za ku iya yin tunani man tazakkara duk wanda ke da tunani zai iya yin tunani ba mu baku a duniya ko rayu ba shine za mu samu wasu ainihin wato hadisai za su fassara mana gwargwadon ainihin shekaru sittin duk mutumin da ya kai kamar shekaru sittin. to ya yi rayuwar da yake ya samu cikakken lokaci da faraga da dama da zai tsaya ya tunani ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kuma a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine in aka samu sabanin haka a ranar kiyama sai Allah ya ce to ba mu rayar da ku ba gwargwadon rayuwar da yake duk mai tunani zai iya yin tunani waje a kuma nazir sannan mai gargadi ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a yi haka ba an yi haka ya rabbal alamin to amma ya kuka saba idan haka fa kun azaba shikenan zai dandana musu azaba Allah ya kiyaye ma'ana to a ƙarshen rayuwarka kenan ko sai ka tsaya sai kai tunani to yanzu ba al'amari ya taho in fa ka mutu ba ka bin Allah a bisa yadda manzon Allah ya shar'anta to za ka shiga cikin waɗanda za su amsa wannan koyari din za ka amsa wannan tambaya qala ibn abbas wal muhaqqiquna ibn abbasi da malamai waɗanda suke masu tabbatar da gaskiya wajen fassara ta Alƙur'ani da hadisai suka ce ma'anahu ma'anar wannan ainihin hadisi ma'anar wannan aya awalam nu'ammirkum 60 sanatan shin ba mu rayar da ku kun kai shekaru 60 ba a duniya ma'ana shekaru 60 din shine ainihin gwargwadon shekarun da yake za a yanke hanzarinka da su a ranar kiyama wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadhkuruhu sanadhkuruhu insha Allah ta'ala malam nawawi ya ce kuma abin da zai karfafa wannan fassara shine hadisin da in Allah madaukaki ya so za mu faɗe shi fassara ta farko kenan wakila a wata fassara aka ce ma'ana ma'anar wannan samaniya asharata sana shekara goma sha takwas wato duk wanda ya shekara sha takwas an yanke hamzarin shi kenan a ranar alkiyama matukar ta shekara sha takwas a nan duniya to baka da hamzari a ranar alkiyama wakila arba'una sanatan a wata fadar aka ce a shekara arba'in qalahu al-hasan wal kalbi wa masruq da al-hasan al-basri da kalbi da masruq su suka faɗi wannan wa nukila an ibn abbas aidan kuma har wayo an kiro irin wannan fassara daga ibn abbas amma sahihiyar fassara daga ibn abbas ita ce ta farko din don haka shi ma malam yace wa nukila bi sighati tamrid ma'ana wannan riwaya tana da rauni daga ibn abbas kenan cewa shekara 40 din sahihiyar fassara shine shekara 60 shine daga ibnu abbas wa naqalu sa'annan malamai sun dauko bayani akan cewa anna ahlal madinati mutanen garin madina kanu idza balaga ahaduhum 40 sanatan idan ɗaya daga cikin ya kai shekaru 40 da farraga lil ibadati shikenan sai kufa wajen bautar Allah kadai shi kuma a koma bautar Allah shine mahallin shayin kenan al-izdiyadu ala al-khairi fi awaqir al-umur kari wajen aikata alheri duk wanda ya shekara 40 sai kuma ya koma sharan masallaci zuba ruwa a buta yawon da'awa makaranta sallah nafila karatun alqur'ani tasbihi salati ga annabi ayyuka na alheri baki daya ko mu a kasar mu haka ba ga ana yi alhamdulillah ba ma madina ba to illa inda namu kasar take da cikas mu akan jahilci ne ake yi dattijo in ya manyanta shi kenan zai ga wani ya hakura daga zuwa kasuwa da gona da komai zai zo zai naɗa kan shi ne ladan butoci baki ɗaya duk inda kuɗin siyan buta yake na masallaci da gwangwani zai nemo kaga yana adanawa yana sharan masallaci komai da komai to da a ce kuma za su daure a wannan lokacin sai ka sayo kawaidi sai ka samu qur'anin ka je ana koya maka daga alamtar kai fa zuwa kasa ba sai ka ba da yawa ba tunda ka manyanta in ka ɗauko daga makara sai abin ya wahala ta alamtar kai fa zuwa ƙasa a haddace kafin a ƙarasa sannan ana tsawa'idi ana arba'una hadisi ana jin abin da Allah ya ce annabi ya ce malamai kuma sun bayyana ga yadda za a yi sallah sai ka ga mutum ya mutu lafiya ya sadu da Allah lafiya ya je ya zauna kuma a ranar alkiyama lafiya tun daga kabari sai ga haka to amma duk aikin da kake na alheri matukar babu ilimi a ciki to kai tsaye ba a ce mai aikin alheri sai a ce yayi kama da aikin alheri saboda malamin ahadar ya ce wala ya hillu lahu an ya ala fi'lan sai ce wala ya hillu lahu in ka koma daga farko da wa ake baligi musulmi mai hankali mukallafi kenan ya ce to duk mukallafi ko namiji ko mace la ya hillu lahu an ya ala fi'lan sai kawo shi akan nikra fi'lan kowane irin aiki bai halatta ka ko aikin gwamnati za ka je a ɗauke ka bai halatta ka je ka shiga ba hatta ya alama hukumar lafi sai ka san hukuncin Allah ma'ana za ka shiga aikin gwamnati sai ka je ka tambayi malami ala gafa da malam aikin da zan shiga ya halatta malam ce ya halatta to yaya ka'idoji sai malam ce to karinka lokacin da aka yi alkawari din nan da kai yi maka a ofis lokacin da aka ce sannan za a taso tabbas ko da aikin ofis ya kare ka zauna sai lokacin ya yi ya ka shiga kasuwa ka je ka tambayi malami sai ku ga cin haramun da zalunci sun yawa a kasashen ko eh sai ka ga sun ragu afwan ko sai ka ga sun ragu amma tsakani da Allah kowa ya tashi kawai sai alkafira sai ya fada kasuwa kowa ya tashi sai alkafira ya fada aikin gwamnati kowa ya tashi kawai sai ya aure ba za ka binciki hukumar lahi fihi to in ka je kuma shikenan sai abubuwa sun lalace sai ka ce ya za a ya za a ka baro shiri tun rani bahaushe ya ce ranar tafiya akan fata gora ko eh ba a fata gora ranar tafiya ko ba a fafe gora ranar tafiya an ga fafe ranar tafiya an ga zuba ruwa sai ka ci da sati ko ana sati biyu za ka yi tafiya sai ka fafe gora ya bushe sai ka zuba ruwa sai ka sha shi yadda ka zuba Allah ya kiyaye to shi ne aka ce haka mutanen madina suke sai kaga ainihin idza balaga ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibada an mutum ya kai shekara 40 sai kuma ya kufa sai bautar Allah wakila aka ce huwal bulugh a abinda ake nufi da ma'ana wannan aya kawai shine balaga ma'ana duk wanda ya balaga Allah ya yanke hanzarin shi shi yasa abin da ya cancanta shine kafin yaro ya balaga a sanar da shi duk abin da ya wajibta kan shi kafin yarinya ta balaga a sanar da ya duk abin da yake wajibi a kanta to shine zaka ga idan yaro ya balaga sai ga al'amura sun yi kyau in yarinya ta balaga sai al'amura sun yi kyau amma sai ga yaro san tarme ne baya sallah baya azumi in taba zai ce ai bai aure ba ita ma ba ta sallah ba ta azumi ne yasa wai ba a yi mata aure ba wai sai an yi mata aure tukuna za ta fara sallah to shi yasa aka je zai ga dana ta kawo kara ai matar shi ba ta sallah to ya za a yi to jiya da zaka jawo hankalinta abin yana da wahala tun da bata saba ba don Allah ya ce wa hala lakabiratun illa alal khashiina tsoron Allah ko ana tarbiyyar mutane ne tun suna kanana to ba a yi tarbiyyar ta ba ba a yi tarbiyyar shi ba da wahala ka ga cewa sun saba yin sallah din nan Allah yake kuma tana da wahala masu tsoron Allah kadai ke iya dimantar ta wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukaki wa ja'akumun nadhir maganar Allah madaukaki da yake kuma mai gargadi ya zo muku qala ibn abbas wal jumhur abdullahi dan abbas da kuma jumhurin malamai suka ce huwa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi din shine annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa qila a wata fadar aka ce ashaibu a a furfura duk sa'an da furfura ta riske ka har ka mutu to ranar alkiyama Allah zai kafa maka hujja ai sai da na barka ka rayu har sai da kai furfura amma dan me baka dina sau da kafa ba baka da uzuri wannan fassara kuma mala yake qalahu ikramatu ikramatu shine ya faɗi ma'ana ikramatu ya saba wa fassarar malamin shi kenan ko amma wannan bai zubar da darajar malamin shi ba bai mutuncin malamin shi ba haka karatu yake malam ya iya karantar da kai abu amma kuma sai daga baya ka ai kaza ya fi dacewa sai ta zo ka faɗi kaza ina ka ce malam ya karantar da mu kaza amma mu yanzu kaza muke gani saboda mun ga dalilan da suka fi na malam karfi Allah ya gafarta malam ba tsiwa ba rashin kunya ba zagi sai addu'a haka almajiran Abu Hanifa Abu Hanifa har ya mutu bai ba da fatawa akan sallar roƙon ruwa ba yace duk sa'an da ake kamfan ruwa ake fari sai a roki Allah kawai ai istighfari don Allah ya ce ah, ah, fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara yursilis samaa alaikum midrara haka annabi nuhu ya faɗi a cikin alqur'ani Allah yake ba mu labari cewa ku roki ainihin gafara ku Allah zai saukar muku da ruwa daga sama sa'annan ku tuba gare shi sai Abu Hanifa ce wannan ita ce hujja kawai almajiran shi Abu Yusuf da Abu Yaqub ko Abu Muhammad da suka zo sai suka ce Allah ya jikan imam ko da yake shi ya ba da fatawa akan ba a yin sallah wajen roƙon ruwa ya ce amma mu abin da muke cewa duk sa'an da fari ko rashin ruwa ko makamanta haka suka faru liman da jama'a za su fita za a je a yi sallar roƙon ruwa kowa na tare da mayafin shi sannan kuma a roƙi Allah ma'ana ya saba malam kenan ko wannan bai rage darajar imamu abu hanifa ba ko kaɗan kuma wannan ba su ci mutuncin abu hanifa ba har yanzu sun ma ba shi girman nashi kenan imamu malik ya karantar da imamu shafi'i amma matsaloli da dama sai ga imamu shafi'i ya saba wa imamu malik har ma an kana da littafin al'ummu ta imamu shafi'i sai kaga ya sa ikhtilafu malik wa shafi'i inda maliku da shafi'i suka ainihin samu sabanin fahimta ba wai sabani na fada ba an gane ko duk wannan ba yana nuna wai imamu malik ya a imamu shafi'i ya ci zarafin imamu malik ba dan ya karantar da shi a'a shi ma imamu malik yana da malamai da suka karantar da shi a madina suna nan da ransu yake karantarwa yake bada fatawa kuma ta saba musu dan ya ga dalili ba mu taɓa jin ɗayan cikin malaman shi ya ce ya zan karantar da kai ka saba mini ba balle ya gaba da shi balle ya ce ka abiyi sallah balle ya ce ya kafirta duk wannan shiriri ta shi ɗan ne ya wa mutane ita suke ta dargaza al'umma da ita Allah ya kiyaye wabnu uyaina da kuma sufyan ibn uyaina duk haka suka bada fassara wa ghayruhuma da waɗansu malaman ma daban wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wa amma al-ahadith amma hadisan da suka zo a wannan babi fal hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة Allah ya yanke hamzarin mutumin da duk Allah ya jinkirta mishi ajalin shi har ya kai shekaru sittin to Allah ya yanke hamzarin shi an gane ko ba yi da wani uzuri da zai faɗa a ranar alkiyama cewa ya ubangiji ai lokaci ne yin kaɗan a'a duk sanda ka kai shekara 60 shi kenan an gama manzo Allah yake an yanke ka ba abin da zaka gaya wa Allah ka samu tsira sai ka bi shi to ashe duk sa'an da kaga shekaru tafiya suke sai ka waiga baya kaga wai da me kayo tukuna shin da can kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko kuwa tsohon ma'aikacin ubangiji ne mun fahimta ko idan ka kara rayuwa ka za ka kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ka binciki bangaren da ya shafi al'amarin ubangiji kaga baka da komai to sai ka dawo bangaren ubangiji ma'ana ka ƙara ka ƙara ta rayuwarka wajen aikata alheri kenan amma ka baki ɗaya ka cinye ta aikin gwamnati ko a kasuwa kai da kanka an ce tsakaninka da Allah kana jin kana da wani abu a fayil ɗinka wanda yake da a ce yau masallacin nan zai ɗinke da mu za ka iya ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah ya fitar da mu saboda wannan kana da wannan in ka bincika ka ga babu to sai ka gyara ashabul ghari waɗannan samarin da dutse ya rufe su ne suka salati suka yi hailala suka yi dutse tafiya suke cikin yi sai dare ga dare ga ruwa ya taso ga tsakar daji sai suka samu wani dutse sai suka shige cikin kogo suna shiga kuma sai wani dutse ya taura da sai toshe kofar duk la ilaha illallah da ko tafi za ka yi a nan ba wanda zai ji ka anan an koma manya yujibul mutarra kenan anan ba kai ma da kanka ka tabbatar shi ke da zewa ran nan ne ake la haula wala quwwata illa billah ba salati suka hauyi ba fa ba hailala suka hauyi ba duk abin da za yi a lokacin a a kenan sai suka ainihin koma ga Allah tawassuli sai ɗaya ya ce abin da nake gani wannan dutse mun zauna ba ranar da zai bude. don gangarowa ya daga sama ya zo nan gangara ce ya toshe ina zai yi in yayo kasa to ciki wurin mu zai yo kenan karfin mu kuma ba zai iya danna shi ba dan haka kowa ya tuno aikin da ya taba yi na alheri ya roki Allah saboda daraja da albarka wannan aiki Allah ya cire mana halin da muke ciki sai ya tuna ya tuna ya tuna sai ga ayyana da biyayya ga uwa da uba sai ya daga hannu ya ce ya Allah ma'anar hadisin nake bamu saboda darajar biyayya da nake wa uwata da ubana a halin sun tsufa ina roƙonka ka buɗe mu daga halin da muke ciki sai dutse ya matsa ma'ana Allah ya karɓi biyayya da yake wa iyaye kenan ashe biyayya ga iyaye na daga cikin abubuwan da Allah yake jin daɗi bawa ya yi su har in ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah zai biya maka bukata to sai dutse ya tsaya kofar da aka buɗe ba wanda zai iya fita ɗaya kuma sai ya ce ya Allah saboda katange kaina da na daga fasikanci da wata ya da na nufi yin haka da ita ya Allah ka buɗe mu daga halin da muke ciki nan ma sai dutse ya sake matsa kaɗan duk da haka ba za su iya fita ba duk sa'an da ka makale ka ce kai kadai za ka tafi ko kai kadai za ka tsaya ka roki Allah akan kaza za a sha wahala akan wannan abu bukatar mu ba za ta biya ba amma in muka haɗu fa wannan yayi wannan masifa ta sako dukkan Allah kiyaye dukkan masallatan garin nan sai su ɗauki kunuti a salloli biyar me kuke tsammani ai duk garin nan ba za a ce babu harshe na gari ba ko ko za mu yi kanmu jaba'i mu ce duk garin nan ba mutumin kirki a'a wannan masallaci ne Allah ka ɗauke mana bala'i Allah ka ɗauke mana yunwa Allah ka ɗauke mana wahala Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan masallatan garin nan akalla ai wata guda ana yi ne kuke ji manzo Allah bai san da addu'a an kidar da sallah ba bai san da haka ba ya sani amma yaya ake duk sanda bala'i ya faru sai ya dago kanshi daga raka'a ta karshe daga ruku'u sai daga hannu yana addu'a sahabbai na yi ashe haka ake wannan shine sunnan wannan bala'i kenan ya faru mun gane ko to a ce duk a taro ana haka sai ga Allah biya mana bukata to na biyu kenan na uku kuma sai ya roki Allah saboda rukun amana dan kwadago ne ya ainihin yi mishi aiki sai ya ce zo ka karɓi kuɗinka sai raina sai ya tafi sai aje kuɗin ya ta galauta su har suka zama ɗimbin dukiyoyi sannan ya zo ce na zo a bani haƙƙi na bawan Allah mai yawa wahalar duniya ta yawa fatara kan ta da tsohon bashi a bani kuɗi na yau aka wata faɗar aka ce shinkafa ce tiya uku sai ya nuna mai duk dukiyar nan daga gani ta aka ce ya ce a izgilanci za a min kuma ni ne tiya uku a nuna min garken shanu garken awaki garken komai da komai duk na ne ya ce ba izgilanci ba ne halinka da dan adam kuma tsakanin dan adam da kuɗi sai kore abin shi bai bar ko ɗaya ba ko kara ya ce ce to dan wannan dan matin burin dan akuya rike ko yara a ina sai gaba da abin shi sai ce ya Allah saboda wannan rike amana da nai, in dai nayi wannan abu dan kai ne ka bude mana sai wuri ya bude sai suka tafi to in muka lura baki ɗaya a rayuwarka kai ba za ka iya tuna wani abu wanda kai tsakaninka da Allah da za ka iya daga hannu ka roƙa ba ya kamata ta wa kanka faɗa ina fata an gane to yanzu duk wanda ke kwance a kabari fa yanzu gani shi ya yanke ba jama'a yanzu mu ne ke da faraga da ma ran nan makaranta a wannan littafi ko mun ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa guda biyu ni'ima ce daga Allah amma mafiyancin mutane ba su moye wannan ni'ima da ne sai ce da lafiya da lokaci duk sanda aka baka lafiya ba fa an baka bane ka je gidan club ba an baka bane kai gantali an baka ne ka tsaya ka bauta wa Allah tsakaninka da Allah duk sanda kake da lokaci ba wai an baka wannan lokaci bane kake to yanzu dai tunda ba abin da kake bari ka tashi ka tafi karta a'a sai ka dauki qur'ani kana karatu ka zauna kana manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama kana tasbihi kana duk ayyukan alheri amfanin lokutan kenan dan za a bujiro maka da rayuwarka gaba daya a ranar alkiyama kana ganin ta kamar talbijin haka duk inda ka aikata aikin alheri sai ka ga wannan aiki na alheri ya zo duk inda ainihin ya zama sharri ne sai ka gani duk inda ya zama da ya zo haka siddan ka zauna zaman banza sai ga wannan wuri ya zo shu ya wuce wannan wurin ba komai a cikin shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yazalu lisanuka rafaban bi zikrillah karka sake harshen ka ya bushe saboda ambatan Allah in ka zauna kaga haka siddan yanzu haka ake zaune ka zauna kai ta subhanallah alhamdulillah wallahu akbar a tsanaki a hankali kana yi ko ka dauko qur'ani kana tilawa ko kai ta salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka siddan wani ya zauna yana hira kai ka ce wannan ana cikin gidan aljanna din nan ne da aka ce shi eh, alal yanzuruna wani ya zauna yana hira kai ka ce alal yake wallahi kuwa ya miƙe kafa baki daya to shine manzo Allah yake a adara Allahu ila imrin akhara ajalahu Allah ya yanke hanzarin duk mutumin da ya jinkirta wa rayuwar shi da ajalin shi hatta balaga 60 sana har ya kai shekara 40 ba abin da za ga wa Allah a ranar alkiyama bai azabtar da kai ba sai dai kai aiki na gari rawahu al-bukhari قال العلماء ما لم يفك معناه معنى وانا حديثي لم يترك له عذرا Allah ba zai bar wani hamzari ga wannan mutumi ba idza amhalahu hadhihi almudda matukar Allah ya saurare shi har ya kai wannan ainihin gargwadon rayuwa ya kai shekara 60 yuqalu a'zara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil uzri a larabcin aka ce a azara ma'ana an kai matuƙa wajen ainihin wato yanke hamzarin shi kenan asani hadisi na biyu a wannan babi an ibn abbas daga ibnu abbasi radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda qala abdullahi dan abbas ya ce kana umaru radiyallahu anhu umaru Allah ya tsara mishi yarda ya kasance yudkhiluni ma'a ashyaqi badrin yana shigar da ni ɗakin taro ko zauren taro tare da dattawan da aka je yakin badar da su an gane ko ma'ana duk sanda za a yi taron wata matsala ta ilimi ta taso manya-manyan malamai da suka je yakin badar manya-manyan sahabbai dattawa ga ilimi ga dattaku ga daraja sai kuma sai na umar sai kamo hannun abdullahi dan abbas ga shi dan karami sai kuma ya shigar da shi yaro faka anna ba'dahum wajada fi nafsihi sai umar ya ga wani kamar yana bata rai yana bata shi shi na baki faqala sai shi wannan mutumi da yake bacin rai sai ce lima yadkhulu hadha ma'ana dan me dan wannan yaron yake shigowa dakin taron mu wala na abna'un misluhu gashi muna da 'ya'ya kamar shi lattijo dan me za a shigo da waɗannan 'yan yara su mana rashin kunya muna da 'ya'ya kamar su faqala umaru sai umar yace ala baka hakuri innahu min haythu alimtum ai kun san daga gidan da yake da wannan yaran ko kun san gidan su gidan annabta ne shine dan gidan abbas abbas kuma kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan yaron da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi a yan mazazar suke kuma annabi ya mishi hudu ba da aka haife shi kuma annabi ya karantar da shi to kun san daga makarantar da ya fito ko jami'atul islamiyya ko ko madinatul munawwara ko yawwa yau jami'atul islamiyya ta farko daga nan ya fito mutakarrij ne daga nan certificate din shi daga nan yake manzo Allah ya saka hannu a ilimin shi Abdullahi dan Abbas yace fada'ani zata yawmin. wata rana sai sai na umar ya kira ni fa adkhala ni ma'ahum ya shigar da ni ɗakin taro tare da waɗannan dattawa fa ma ra'aytu annahu da'ani yawma idhin illa li yuriyahum ba abin da nake ganin yasa umar ya kira ni a wannan rana sai dan ya nuna musu falalata da ilimina da darajata da kuma abin da ya yasa yake shigo da ni yana son ne ya nuna musu ba haka banza ba qala sai umar yace ma taquluna fi qaulillahi ta'ala me za ku faɗi game da magana Allah madaukaki da yake idza jaa nasrullahi wal fatah idan nasara da buɗi na Allah suka zo suratul fatih aya ta ɗaya me za ku ce fa qala ba'dhum sai wani daga cikin su yace umirna nahmadullah ai an umarce mu ne mu gode wa Allah wa nastaghfirahu kuma mu istighfari ga Allah idza nasarana idan idan Allah ya bamu nasara duk sa'an da Allah ya bamu nasara to an umarce mu ne mu godiya ga Allah mu istighfari wa fataha alaina kuma Allah ya mana buɗi, to abin da ake so ne kenan wa sakata ba'dhum falam yaqul shay'an wani kuma sai ya shiru bai ce komai ba wani ya kawo watan fassara wani kuma ya shiru fa li sai sayyidina Umar ya ce da ni inji ibnu Abbas aka zalika taqulu ya ibnu Abbas kai haka zaka faɗi ya ibnu Abbas waccan fassara ta wancan dattijon haka ne manyan malamai fa qultu la sai nace a'a fassara manyan malamai ba haka bane kala sai ce mata kulu to kananan malamai me za su ce ko <laughs> me za ku ce ku Kultu? sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a'lamahu hulahu. ai ajalin manzon Allah ne Allah yake sanar da shi wannan shine dalilin saukata ba wai istighfari ake nufin ni ba kawai a'a akwai wata hikima kala sai yace idza jaa nasrullahi wal Fata. idan nasara da buɗin Allah suka zo wa zalika alamatu ajalihi wannan alama ce ta ajalin manzon Allah in nasara dama an zo a ci nasara ne in nasara ta zo sai a koma ina Allahumma ila rafiqil a'la sai koma wurin Allah ne zai zauna yayi an gama cin nasara ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka roki kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka kuma ka roki ya gafarta maka innahu kana tawwaba Allah mai karban tuba ne ga duk wanda ya tuba suratul fatih aya ta har zuwa ta uku ko فقال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر الله يقارى مش يرضى ما أعلم منها إلا ما تقول با وتفسر هذا نسني نما تفسر دكفت يا ابن عباس رواه البخاري بخاري يروي wannan hadisi to menene mahallin shahid na wannan hadisi a cikin babin da ke magana akan alhasu alal izyadi min alkhairi fi awakhir al-umur ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ƙarshen rayuwarka ya zo dan haka fasar da bi hamdu rabbika wastaghfir ai dama manzon Allah yana istighfari ko to amma ka ƙara akan abin da kake yi to haka kai ma dattijo dama kana istighfari to yanzu karshen rayuwa ya zo sai ka ƙara kokarin ji ayyukan alheri idan da kai ne manajan gidan kulob, ka je a soke sunanka duk inda kake manajan banza to a soke sunanka ka dawo manajan masallaci ina fata an gane to karin mahallin shahid a wannan sai hadisai na gaba sune za su fara fassarawa saboda zamu ji Aisha ta ce tun da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya zama duk sanda ya ruku ko ya sujuda sai kuma ya rinka ainihin addu'a yana subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli an gane ma'ana ya ƙara aikin alheri kenan الثالث حديث نأكو عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله mata متى يرجعتك ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح من ظن الله إراد أمين كن الله ثبت أغريش بي تقيم وتسلى بتند إذا جاء نصر الله والفتح تتوكا إلا يقول فيها سيافتي أتكن ونن صلى يتي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم غفر لي سبحانك ربنا an bi hamdika ga sirri sarki da godiya sun tabbata gare ka ya ubangijin mu Allah ka gafarta mini muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin fi sahihaini a cikin wata riwaya ta bukhari da muslim to ma'ana dama wannan aya sura ta sauka karshen rayuwa annabi ko to ga abin da yake yawaita fadi ma'ana karshen rayuwar shi ya ƙara aikin alheri kenan a cikin wata riwaya fi sahihaini anha a cikin bukhari da muslim daga aisha sake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance in yi ruku'u ko a sujuda shi ko a ruku'un shi yana yawaita faɗin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah kai mini gafara ya ta'awwalu kur'an yana bin abin da ya ce mai dan alqur'ani yace fasabbih kai tasbihi sai ke subhanaka allahumma an gane ko sannan bi hamdi rabbika kana mai godiya ga ubangijinka sai kuma yace ainihin wa bi hamdika Allahumma ghafirli kuma shine wastaghfirhu ka ni gafara ubangiji to yana bin fasara qur'ani kenan shine yace ma'ana ya ta'awwalu alquran ma'ana da Aisha tace annabi yana jin alqur'ani ay ya'malu ma ma umira bihi fil qur'an yana bin umarnin da aka yi mishi a cikin alqur'ani fi qawlihi ta'ala da Allah yake fasabbih bi amri rabbika wastaghfirhu wa fi riwayatin lil muslim a wata riwaya ta muslim كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت وتن رواية ذاك أنت أو رواية أو رواية to abin yadda yake faruwa shine ita Aisha ya zama sanda da ta zo karantar da hadisin yau ta karantar da shi sai cikakken bayani gobe da ta zo sai ta takaita jibi da ta zo ko ta takaita ko ta ƙara bayani a bisa dukkan sauran bayanin da ke ni da ya tafi wannan ya ce a wata riwaya wannan ya ce a wata riwaya ko kuma wannan ya ji wannan bangare sanda ake faɗin wannan bangaren yana bacci ko kuma sanda yake jin wannan bangare hankalin shi ya bayi zuwa wani wuri to shine in aka samu sai a haɗu ne kaga ana a wata riwaya an ce kaza a wata riwaya an ce kaza Aisha a wata riwaya ta ce kafin annabi ya mutu to wannan kun ga nan ne mahallin shahi ya fi fitowa ma'ana duk sanda ka kusa mutuwa sai ka yawaita wannan to kafin annabi ya mutu yana yawaita faɗin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika an gane ko subhanaka allahumma ko wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika wannan yana daga cikin kafaratul majlis ma'ana an aka zauna aka tattauna aka yi taro ko aka yi karatu to kalmar farko da ake so a rufe da ita kenan bayan an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda salati ga annabi wajibi ne dukkan musulmin da suka taru suka watsi. ba su yi manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake a ranar alkiyama za su tashi a matsayin a wurin Allah matsayin su kamar matsayin gawa gawar kuma ta jaki ba su da kima a wurin Allah ko ka zo ka wuce wani kwararo har ka fita baka faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafir li manzo Allah yake kai asara to shi yasa ko karatu ko taro ko makaranta ko ina aka tashi ko kai da matarka ko kai hira za a tashi sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama cikan magana cikan magana kuma a faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai kowa ya tashi ya wato shikenan ma'ana duk kuskuren da muka yi a wannan zama an gafarta mana Sai annan gashi mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati saboda alfazazi a cikin ishirin ishiriniya yake bihi yuktamu dhikru al-jamil wa yubda'u duk abin da yake akwai alheri a ciki to ana farawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana kuma cikawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa da an zauna ba daura aure sai kaga an ce ayi salati ga annabi ana cikin a zai kaga an ce a ƙara salati ga annabi sai kaga an rufe shine bihi yuqtamu dhikrul jamilu wa yubda'u afaban nada faidan ko shine yake cewa قالت عائشة سي عائشة تشي قلت يا رسول الله يا من ظن الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها waɗannan waɗanne irin kalmomi ne wacce irin addu'a ce da tasbihi na ga yanzu daga baya ka fara faɗin su da baka faɗi kala sai yace ju'ilat li alamatun an samun wata alama ne fi ummati a cikin al'ummata idza ra'aituha idan naga wannan alama ta tabbata qultuha sai in faɗar wannan addu'a ma'ana duk sanda naga an yi nasara al'umma da yawa sun biyo ni to an yi nasara to alamar kenan shine aka umarce ni shine Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fata ila akhir sura har zuwa karshen sura an gane ko wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta shi Imam Muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi yace manzo Allah yana yawaita faɗan wannan addu'a sarki da godiya sun tabbata ga Allah ina tuba ina neman Allah ya gafarta mini qalat sai Aisha ta ce qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah araka tukfir min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi naga kana yawaita fadar wannan addu'a fa qala sai yace akhbarani rabbi ubangiji na ne ya bani labari anni sa'ara alamatan fi ummati cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه بسن da naga wannan alama sai in yawaita faɗin cewa ainihin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha to naga wannan alama shi yasa kika ji na yawaita faɗin haka idza jaa nasrullahi wal fatah fatuhu makka ma'ana buɗin maka an ci makka da yaki ko wa ra'aita ya nasa yadkhuluna fi dinillahi za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya ana tahowa gari guda anguwa guda kabila guda su zo su musulunta to duk sa'an da kaga haka to karshe al'amari ya taho kenan don haka fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu ka roki kai godiya kai tasbihi ka gode wa ubangijinka sannan ka roki ainihin ya gafarta maka innahu kana gaffara ubangijinka mai gafara ne tawwaba ubangijinka mai yawan karban tuba ne to wannan shine mahalli shahid na hadisin ma'ana duk sanda ka manyanta sai ka koma ga Allah kenan kar ka zama yaron banza kuma tsohon banza rayuwa ta lalace arrabi'u amma kullum muna jaddada dattawa abinda muka fi musu nasiha shine babban aikin alheri da zaka fara baki ɗaya Allah ya karba aikin ka shine duk sa'an da ka gane kana cikin kuskure ba daidai ba to abinda zaka fara ka fara tafiya makaranta tukuna ma'ana ka saka foundation ɗin jaruwa kuma ka saka foundation ɗin da insha Allah ba za ka koma bayan inda ka baro ba arradi'u hadisi na hudu an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya fara yarda yake inna Allah azza wa jalla taba al wahaya ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lallai Allah ya yawaita wahayi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kabla wafatihi kafin rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta tuwsiya aksara ma kanal wahayi. har sai da manzon Allah ya rasu a wannan lokaci wahayi ya fi zuwa lokacin da ya taho rasuwa shine ainihin hatta tuwsiya aksara ma kanal wahayi. har sai da ainihin ya rasu an fi ciko wahayi lokacin an fi kawo wahayi ai ta kawo wahayi daidai lokacin kusa da rasuwar shi to mahallin shahidi shine saukan wahayi din nan ayyukan alheri ne to gashi a ƙarshen rayuwa annabi aka fi yawaitawa to haka ake so kai ma duk sa'an da rayuwarka ta tawo ƙarshe ka yawaita aikin alheri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi الخامس عن جابر رضي الله عنه قال حديث نبي رأى وانا بابي دقى جابر الله يقارى مش يردائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله قرار أمين الله ثبت عليه ياتي yub'atu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa za a tashe shi akan irin abin da ya mutu akai ba wai irin akan abin da ya rayu ba a ka iya rayuwa kana ta ayyuka na muni sai karshen rayuwarka ka dawo ka zama salihin bawan Allah to akan haka za a tashe ka a ranar kiyama ka tafi aljanna ko kuma kai ta ayyukan alheri fa yasbiqu alaihi alkitab sai kaddara ubangiji sai ta tabbata akan shi kenan sai kuma yazo ya dawo yana aikin sharri kuma sai a mutu akai shine sai a tashe shi a kan sharri din nan Allah ya kiyaye rawahu muslim imam muslim shine ya rawaito wannan hadisi to wannan shine karshen wannan babi wanda ke magana akan tsara aikata ayyukan alheri duk sa'an da rayuwa ta taho maka karshe kuma da wannan mu ma insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara a nan a yau in Allah ya so sai dai muna son ainihin duk wanda ke nesa ya matso ya shigo cikin masallaci waɗanda kuma ke kusa su ƙara matsowa insha Allah sallu ala nabi yafe mana kurakuran mu marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji su Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله السلام عليكم